صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau hudu ga watan daya watan al-muharram biyu kai watan biyu subhanallah wancan watan ne ban gyara ba yau watan biyu watan safar hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam dubu dari hudu da arba'in da bakwai da wata ɗaya da kwana huɗu, Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon yayi yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin a'malul qulub babi kuma matashiya a ja'ibus sahabi wal mafas shafi ɗari biyar ko da talatin da bakwai ko da takwas yau yanzu a kai da takwas na'am wa alaikum assalam na'am a'a yanzu dai ka karanta idan ruwan ya yi sama wattawa ko بما علاها واستوى عليها حراق ماءه على سي واصل ود إن عند أكتي مسي واصل نعم أكتب هذا كلام داعي نينا هذا بندي إن كذا دام دكين ذاك ذوك أي كم بيا كي كارم فاشي كي يا شيء karanta shi tiriyan tiriyan tiriyan ya nuna a bakin ta yi bita ta yi bita ya nuna amma ba ka san ma'anan ba na ga kana neman ma'anan daga nan ka ta tashi karanta za ka karanta shi tiriyan tiriyan nam riha da yau fa yursilu wa alaihin riha Allah sai turo iska wa huwa fil jawi wata tadharuhu wasu farin ƙwaƙo rarraba shi ta watsa shi ta rarraba shi shi kenan shi ne jawo sararin sama sararin sama ne na'am wanne baiti ko rana ita ba mai baiti ba an ji ba ce ma jiya ba mu yi baiti ba ni da ba irin na ba iya wurin ne kaɗai na jiri idan an gama ta yi tambayan da amma iya karatu da muka je mun yi wani karatu ne bai tsayi a cikin da kyauri da amma za ka iya karanta da kyau to ka karanta wai za ta amalta a sake kaga gara ko ga kawo wai za ta ammaltar jika ha, in ka lura da wurare za ka same su sassaƙi eh, كما تشقى الرجال ومعكرة وتفعل تشقى تكم إياشي أي تلوشي كما تشقى الرجال كما يد متانيكي رفاوة سو رفاوة وتسأل سكان كما ربوتا ودا عنك الجبل الفلاني كفر مكان دوت انواني وجبل بني فلاني وجبلك كذا خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به كربي إيه أبون لك غني كربي إيه أبون لك باكا كربت أبون حديد أباري في طلعة الشمس أنا ما يبني كان سهل دادا ودا سر دكا رجعوا هل تورارون الشمس ما تورارون عندما كان الشمس كفكفك كفك كفك كفك كفك كفك كفك كفك tafi ta haske shansu ta ishe ka sai dai magana a wani mugun magana ke mai yana da cewa da rabu da lahiran ta da ake magana uwa duniya can duniya ita ce kawai har kama duniya ta wuce ka yanzu za mu je cikin hadisi ingantacce saboda karatun ya faɗo daidai da inda ke nema inda filosofa suke buga mutane suke buga yara har da manyan a matsayin ruwa shi ke yin kansa to fa shi ne da aka zo cikin layi munan guda shida a yi magana da rabi to aka shigo hadisai ma dai mun gama labari ko fi sahihi ya zo a ingantaccen hadisi a hannun nabi sallallahu alaihi wa sallama kala a nan wurin sakin layi ne in za ka yi masa saki tana da wani istilahi da kai na sakin layi ma, a rajulu bifalati wata rana wani mutum a sahara in ya so ka ce a daji min alhaji babu kowa a wurin idi sami a sautan fi sahabatu ya sai iji wani sauti a cikin girgije sautin magana ba sautin kila ba hadikata fulan shayar da gonan wane shuru ina ikon Allah ga magana a girgije ومر الرجل مع sahabi haba ya ga girgina ne ya girgije ya saki zirna ya wajen wani wuri mukan ce in ya narke kamar ya sha ɗaya ruwa ya kwarara haka wurin ya ga dan da na ga ya narke ya yi haka sai yi wurin wajen karta a ta ka sai da ije wajen santan wannan gonan walamma ta ta a fara gafihi ha kawai sai kwararar da ruwan sa a yanzu idan misalin kana kallon hadiri za ka yi na tabuwa ba wani wuri amma ko daga sa, san sai ga kamar an fara in kana lura lokaci in ta ba ne aka fa koran to kirkinan ruwan zai rufe ku ajin zai rufe ko ya tafi in dama da ko ya ga wurin ya sha gire musamman ga kudu ya fi yawan sha gire wata kudu in ya taho haka ta, in ya saki ruwa ya haka shi kiran sai ganin nan ya bar ku kwararra kwararra duk an fara ruwan abu to na arewa galiba ne za ka iske wannan ba nasi ne ba za ka yayo nan an fi samun ruwa da bulo daga arewa kuma an fi tsoron ruwan da bulo daga arewa don ya fi yawa saboda kana a takaice mu dai abin da muka biyo magana a girgije eski eh, lahadi kata fulan فإذا برجل معه sai ga wani mutum a gonan yana rike da kuyafa da yar fatanya nan da suke amfani da ita mu da wurin mu kayan kalan gyaɗa ne fatanyar da ake noma da ita a lambu da kayan kamar noman gyaɗa ne yar kayan fatanya a kenan nan a abu nan a nan a yi wane ne nan yi wane ne nan ruwan gibi nan gibi nan littafin ya fi ah, ainihin alma yana jan ruwan jiha yana buɗawa ruwan hanya don ya game gonar فقال ما اسمك يا عبد mun san dai zai ce assalamu alaikum amma maganar da ke gabanmu labarin su kawai bawon Allah menene sunanka wala fulani sai ya dace da ismin allazi sami'ahu sahaba wanda ba an ce gonan wane ba sai ji wannan sunan ne cikin jumla a takaice kaga dai nan duka mai abana ma'ana hadiri shine sana da ruwan abubuwan ban mamakin hadiri akwai ban mamaki kuma an ce Allah ke raba ruwan nan kada shi ke rabawa wannan Allah ya jiyar da shi shi an ce a kai ruwan wuri kaza an tsallake wuri kaza وفي الجملة أتكتب فإذا تأملت الصحابة الكثيفة المظلمة أنقطع كي نظر جرجيجي ما يكوري ما يجمو كيف تراه يجتمع في جو في جو صافي inda yake da taruwa a yanayin sama washashe kyakkyawa ma'ana mai gare-gare la kudura ta fihi babu wani hazo-hazo ciki ba wani gurfata-gurfata ciki za ka ya taro wurin kas in ma ruwa na eh, rana ta dace tana haska hadisin za ga hadisin wa kaifa ya khaluquhu Allah ka yadda Allah ikan halitta shi mata wa idasha yayin da ya ga dama kuma in ya ga dama wa huwa ma'a linihi shi dinna girgijen nan duk da laushinsa wa rakhawatihi da lugububinsa hamilul lil ma'i asaki ko daga nan aka sace ga gidaje labai ne kamar ba su da nauyi ko yadda yake nan gashi labai-labai haka ta hamilun lilma kiri yana ɗauke da ruwa mai dauyi tankuna ne aka yi wa ike mutum tankuna ka duba bayan haka kwara ruwa daga nan zai karin na hakan gomma a biya jiki Ka san ko ruwan da girgizan nan idan no ita ko wa isa ni lita na wani akwai halin da zai ma ya jike kadunan nan gaba ɗaya akwai lokacin da za ka taso ka kan daga kano za ka taso har ka zaune cikin ruwa ruwan ake yi ana damina ka san ko gizagizan nan sun ɗaibo ruwa sun lodo ruwa kuma ruwan nan ka dubi yadda ke da nauyi duba in an cika an cika bokiti yanzu ba kwa daukar ruwa ba kusan nauyin turu ba amma kusan nauyin bokiti ko in an cika sai ka ga wannan malalacin ya samu malalaci ko malalaci ya tasar da malalaci malalaci ya sai wannan tarike nan wannan tarike na sai tafiya kwatam kwatam su zubar da rabi suka yi gida rabi Badalan kawai ka buɗe ka kama hancin bokitin nan ka kama hancin nan ka kaga ka ɗora ka. Alama za ka da amma ruwa a hannu. Kuma roba na irin ta fantin nan kawai ka buɗa ka samu abu ka sa ya daina galau-galau ka samu lalun goku ka kifa amma kifawan bai ka iya kifa kifawan an san goku ne bai shiga sai ka burma shi kucin sai gani har ƙwaƙwasawa ake ya burmu in ka burma shi dam dam da na bai yi ba sa za burma maka shine zai hana ruwan ya dinga zubowa kana tafiya yana zuba yana ta da galau ka wannan ɗan mai to ba zai galau-galau wani guda ma ƙasa yake yi amma na jin shi ma in an burma shi ba zai yi kasa ba da ya riga an kufa masa ruwan da ƙarfin tsiya da shi kenan sai ka ɗauka nan za ka iya ɗaukan ruwa a kwanon kaya a daro a babban daro a shi da nisa amma ka ɗauki daron ruwa daga nan zuwa angon mazu abu in Allah ya taimake ka kuka yi wani wata zamiya nan za ka kifar da daro to babu dabaran daukan ruwa wasu in babu ma gaba da su kalliyo ganye su sa a ciki inda zai ruwan zai da na bai samun sakewa sosai a kai kamilul jinna'i as-sakili bayna as-sama'i wal ardh kuma ba abun da yake shi illa Allah hmm. ba yin yimsikuhunna illa Allah ila an ya azana lahu har zuwa Allah ya ba shi izini haka zai kawo da ruwansa kawai inda ya nota da inda ne Allah ya masa izinin rabbuhu wato wato wato irin da kasan irin abun nan din annabawa annabawa da suke ba su tambayan Allah ina an ce zo ka fita ba za ka kai wajen ina zan yi ba kawai dan na sai ka kai ta tafiya an ba nan ne ba za ta ba nan ne ba yi ta ba nan ce su ƙaura zo ka yi jara shi kira an gama ka danna ba ta tabriya inda na ibrahim aka ce zo din ne muhajirun sallah da kan garin da zai ke babu wani ɗan jagora ba su yi da wani mutum ba an dama allai muhammadu shi ya yi planetin zai koma saboda domin shi aikinsa na da yawa yana neman abokan yaƙi ne yana neman jama'a masu zuciya ne idan tafi da nisa sai dai muna tare da irin wannan abin da ya tambayi kabila ka ba ya ya suka ce za mu taimake ka sai kan da ake ta ku ne eh, to ya ya kuke ya labarin ku yake ya irin karfin tsaron ku eh, to mu dai gaskiya da kasan taron yashi taron tsintsiya kusan tsintsiya ɗari ko dubu ɗaya ma in yan laushi ke sa da igiya ta ta ɗaure ta ta haka muke ba mu da ƙarfi inda Allah in kaso ko koma yi ƙarfi in ce hmm, ku zo yi da za ka zana cikin mutane matattu macewa za ka yi amma yan madina ko dama da aka tambaye su shi su kaya ne su da kansu suka fara ta ce ya rasu la'ana wulaƙanta da ya kuna su koro ka kuna su zage ka kuna su da ɗaliban ka kuna su yi ba gaba ka dawo mu za mu ba ka tsaro za mu ba ka rayuwar mu gaba ɗaya hada dukiyar mu kana so mu suka cika annabi na zuwa suka ce mu suka ce su ba dukiyar mu nan ba mu namu in akwai kamar ɗa mai ɗa'a an ba shi albashi a ambulon dalilai zai taimaka gashi a ce me a cikin jini a sani ba a wurin aiki aka bani ana ba wa mutane a wurin aiki ni ma aka bani zai tafi ne kawai ba zai ce buɗa mu gane ba ma ta tafi shi a buɗa ka ga kuɗi kai ma in kai ne kai shigo burga ta aji mai waya ta ji za a cinye ni kuɗi na yanzu ka kuɗi na sannan yana za a yi wa hidima bene da za a yi sho kawai wata ɗaya kan sai ta fi shekara kana tara kuɗi nan baka san ya ake da su ba ta masa kakin ka sai ajiya an ce maka ga wancan gidan ka ga hakuri ya yi ranar shi ta kawo nuna ido ta ga dangace kudin sa da yake tarawa kada wani ya ce na mutu da zama nashi nashi zai iya sa ka nashi ma a ciki ya kara ma sannan kai ta aiki kai ta aiki nan da baban ya ga dama ya zai jama'a to yanzu yaya kana son ka zauna kai da kanka ko kana son ka ci gaba da zama tare da ni Shin na son ci gaba da zama tare da ni sai zo shi kana ci gaba da aiki kuma ka ce kana son ka zauna ta sai ibakka guda kana dan gutsu da wani abu ya baka yar gona gona ko menene haka da ke to je ka da ya albarka wannan hamilun lil ma'i thaqili bayna as-sama'i wal ardi ila an ya'zana lahu rabbuhu dan da yana tsaya sai ubangijin ya masa izini wa khaliquhu fi irsali ma ma'ahu min al-ma' ya kasir wannan anan daga dai wancan take aka ce masa ruwan gonan wani ba mamaki ga ganin ga ruwa can wurin babu wayan na aka a ba wa yursiluhu goyon ziluhu minhu ya saukar da shi ruwan nan daga daga girgijen wa yunziluhu eh, ko farafi. A ga can tunjin ruwan yake a sai aka shi a watso shi a yayyafo shi kada ya zo ido ido da nan sassa haka za ka daga can sama zai fara tam tam tam tam sai su je jeru haka ga kawai sun ma wanka Allah ku kare Allah sarki kyauta jiya ba Dubi kyauta ta gama anguwa gaba ɗaya, ta gama gari gaba ɗaya, ta gama ƙasa gaba ɗaya. kullum qatarati da kadarin maksusi kowanne tigo akwai adadin da aka zuba kowanne yanki haka da akwai adadi da kwatsatsi wani lokacin ka koma kanana kanana ce ce ce ce ka ji ka fi ciyoyi suna sauka da ƙarfi wani lokacin ka ji su kimati ba ko kwala-kwala kana ana yin duwatsu duwatsun gangaren duwatsun daga suna zuwa ko kaje suna zuba akan kwano mu kuma kai ƙuri'a mu ajiye su zuba take wa mutum ya dinga sha haka kawai sabon zuwa ya tabbata hikimatuhu bi kadari maksusin da ke tabbata hikimatuhu wanda hikiman Allah ta yanke ورحمته فيرش السحاب الماء جبدي جنان هكذا يعيبه الونن على الأرض رشا بربدا ويرسله قطرات مفصلة يقولون ده شيء يقولون wanda سكي bambanta تقوط tsararo لا تختلط كثرة منها بأخرى wani shigo bai haɗewa da daya a duba haka ba ka gina yana dukan ka guda guda kawai kamar jifan kaki. a dubi daga uwa duniyar da suka haɗo ba su haɗe a hannu da hoton da an gutsuro su daga can da kasan me ya yi tsamma ake ko sai mai dan wake guda ɗaya je ta mulmula ta je ba ta mulmula ta je ba har sun yi masu kan hatsu su mulmula su je wa ke ya isa ka a ba shi wuta juya ya juya ya juya sannan a kwashe a sake iskigawa to haka kan aka mulmulo ruwan da ke zuwa ciwo shi ko guda guda wani a hatsu har da dutse dutse a gutsuro dutsen a urgo wala ya taƙaddamu mutaakhirha Da ƙarshe bai zuwa daga baya na baya bai zai wuce na gaba ba a haka za su taho wala ya ta'akhkhar mutaqaddimuha na gaba zai jawo baya ba to saboda so umurtacce ne ya ɗauki umarni kan adan ne an an sashi ya kalli wannan ya tsaya ya yi wafa ya tsaya yi ya tsaya ya yi magana ya tsaya menene amma shi Jama'a to an ce ita za haka zai tafi kawai ta sayin wannan abu an dan sama ba da kawai ba duka babban da annabawa annabawa ba sa tambaya ina za a yi ba fa in ce je ka je ka kawai sai dai yaran ka baka ba su samu biyan da ta kace ba ko kuma ba kai sa an yara ba ka samu masu kurin ke ka buga ka buga sosai baka kai wannan abu ba zai yi ba ta gaba mu ne muke ba Allah ne ke yi buje kawai dubi dabi Musa mana tafiya kai tafiya ainihin security da so kallon da a auna nan da rundunoni ba su da adadi wurin kallon su sai dai Allah ya san adadin su ga makamai bi anwa'ina har da ogan yau a cikin yaki gashi sun fara ganin juna shi ko cikinsa mata ne yara ƙanana tsofaffi da yan mazajen haka a gaurayi da wane ne da wane ne sai dai a ce maka iyalai iyalai gidan suwa ne gidan suwa ne da gidan suwa ne gida sha sau da kana suka zo suka wuce gaba suka tabbata annabi musa ke da da cin manafa ke kai kuma inda kake inna ma iya rabbi ya hadid sai imani ya kai imani to mu biyan kan ba a da mutum wani sai falla ce gaskiya ba zan yi da ni da aka ce da ni ba yanzu bakin kogi ita shi zai tsira da zan shi kada yana ba wani fita ka ruwa ta ya za a yi da wannan ruwa kaga dai yanzu mutuwa ce muka zo an rika muke ba komai sai da ya zo kan ruwan kuma ka ce doke shi da sanda ne na kwafa shi ya yi ƙasa ya fi da ya yi ƙasa ya fi da eh, duk wanda ya yi ƙasa ina ya ɗaga sama ya ƙasa bai ɗago yan sun ma haka sun da fi da hanya shida da nan ma sai da fi da hanya shida aka ce to kada wani gida shiga hanyar wani gida yamma hmm. wata hikima ce amma dai kila ya yi training ne sun horo sai dai mu yaushe za mu ba da irin wannan horo amma sun sha wahala wahala na koya mutane tsari ta ba wajen su muke ba mu dai muna nan tarowa wala ya ta'akkaru mutakaddimuha wala tudrikul qasaratu sahibataha kigo bai cimma ɗaya fatam tazijo biha ka shakula da su sannan su taho tare yau ku dubi majamu'a na yi galo ne sarkin majamu'a in an yi majamu'a yanzu na ta kwaɗi ko kana nan kai ma kana nan kama kana nan majamu'a majamu'a kwaɓewa ta ke. ka yi fata ka yi ihu kai ina jama'an da aka haɗa da su ta sunan nuna min su shi kadai ne a'a suna can baya wanda na wuri kan yana naka jirga suna ta da ne gawa ne gawa ne gawa ne mai wayo ya ririke kayan shi sai ku wani shiga cikin ku wani na gitsa ku kake shi daga cikin ku ba ku bukatan shi shi kenan a zai ta ko ku wuce ku bi wuri kaza wancan su ma ku wuce wancan su ma ku wuce don an yi sa'a a na biyu sai ka ga ya yi kyau

an haɗa kuma haka shi san suka saba to haka ake bukata abu ya zama mai tsari ba kara zube ba kara zube me ake da kara zube daga zuma ma mai kara zube ka kashe su suke yi duk wanda bai san majamu'arsa ba kafi lahira kawai majamu'a Majamuwa. bal tanziru kullu da wahidatin في الطريق قوة ثلاثة في أحنا الذي رسم لها أما يزد غير قاسا كده وني أن يتي مكروان شيء كين كنزو zai muku ruwan a makarantar sifan yadda ake zace wannan roto yanzu kan mana na anguwan nan sai aka maka kayan aiki ba wuta a kuma masa goma ya mana na wannan anguwan ya samu gari da bohol da kake so a zuba maka shi da bukata misalin ko da ruwan masallacin nan ka jika mana masallacin nan haka ne mamsuhi na an tafi da tunanin su ana so dai a burge a can ma ilimi technology kalla wajen da wannan technology tattare killare rufi malaha ya ta adilo an ana nan inda inda ana na ana tafiya har za ka yi mamaki wannan robot ɗin da suka fitar da shi wanda yana shi ke aiki shi ke giki shi ke shi ke maki shi ke wane ne shi ke amma fa yana kirme sannan wani ke bani labari a ma'aikatan su ma'aikatan da ake rijista ne sai ga sai ga robot ɗin yayi wa yayi wa wani kamfani rijista boko haram group yayi masa rijista tun da babu wata kungiya a ciki boko haram su ce to boko boko haram group ne ne ne ne sunan isin eh, abin da dai shi na sai mata rijista shi robert din su yanzu ya za a yi aka koma aka sake dubawa dai aka danne magana dole sai aka yi su ka ci gaba da yi muna nan muna ka tabbata an ne da aka kunshi na ne yanzu dai yaushe na ce maka wani kamfani ya yi wa kamfani rijista da boko haram hata mata ta hatta tusibal arba har wannan ya samu kafa kafaratan kafaratan kiwo daidai da wayyana kullu na yake da suna kullu kafaratin an gaya wa kowanne tsibo wannan ruwan da ake mai hankali ne eh, ma'akilu an gaya masa inda zai sauka in yace aka ce sauka jikin ka zai sauka jikin ka wannan ba zai sauka ka sauka sai a kan abu sabar wani kasa ido ya same ka ka takas shaji ta wani karatun an yi karatun kaban ka ce kai a wajen daji wani karatun kai a wajen aiki هذا كل فترة منها لجزء من الأرض لا تتعداه إلى غيره ba ta wuce shi zuwa ga wani wato ruwan nan kare ya isa yin nuna mana kayi Allah da iko kuma tabbas a akwai Allah walau ijtama al khalqu kulluhum abun a ce halittu su taru gaba daya ala an ya khaluqu minha rasu halitti ibo za ka ji an ce akwai menene akwai eh, menene ɗaya da wani da guda uku so suka taru suka yi bayan ruwa guda ɗaya sai akwai eh, ibo ɗaya ku taru ku yi ibo guda ɗaya hmm, Allah kuri ya menene kwaya nawa ne da kwaya nawa suke haɗuwa sai sai kwaya ruwa guda ɗaya Eh? yawa hydrogen guda ɗaya da oxygen guda ɗan suka sun yi ƙwaya ɗaya babbar gana min ya gode ya gaya mu gashi wanda hmm? suke taruwa zai zo to an gashi nan yanzu muna buƙatar ruwan duk da dai kwana nan an ɗan samu ba mu sani ba ya gami ran nan dai wani a cikin garin kaduna akwai inda ba to kaga ba sai su nemo hydrogen da yawa ba su a kai musu shi trailer trailer da oxygen din wannan an ka samu trailer goma wannan sai a samu trailer sha biyar a goma wancan talatin wannan goma sai a haɗa a yi ruwa za a yi ruwa a gari ta الجنون فنون هو هذا فن من الجنون kullum ala an ya kalu minha qatratan wahida aw ya hasu adad qatri adad al qadri to asan adadin ibun ta ma fi da hazafi asa kwan ta ke sauka. na ke zauka da hazafin wahidatin la ajazu an an da zama mai kirga gero ko gero amma su ba sun sha ma ya kirbu jin ba a ji natija ba, ana so a kirga gano wai buhun gero ne ya fi yan najeriya yawa ko yan najeriya ne suka fi buhun gero yawa ga ruwa kiwon gunan ruwa kaga ai daga nan sai aje da ilimi bana an yi ruwa ta kama fata musulmi ko mumini da rana wajen nan ba ta'ammal ya musulmi ya mumina kaifa yasuquhu subhanahu yadda Allah tabaraka wa ta'ala kan koro shi rizqan lil ibadi abinci gaba yi duk wannan da aka shi ke tsirar da masara shi ke tsira da shinkafar da ruwan nan ne dabbobi ke ci ke sha har su yi nono wata a yanka a ci mai nono shi nan ba ne wadda bai wattayir za ka yi ka je garin da babu ruwa in ka je yankin da babu ruwa kana iya ku da daji mun taɓa shiga wani daji muka wani wanda ruwa daji muka wani muna yawo wannan ba su da ƙarshe fi mun ga ɗan ƙaramin kunkurun nan a wani kwari-kwari eh, mun ga wata kafa a rami amma saman nan ba komai mala sai dai ruwan da ba su jirgi kwafai abin dajin zai wahala wazzarni haka nan sai ka ga harre man ya amal misala zarra misala siya shi duk da akwai zar kwayoyi jizukun labila ya tajakkau wannan ya so ko rizkan lil hayawani Allah na koro wannan abun da dabbobi da masu rai a hayawan da fulani في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني kaga masu kiwo na bin gefen dutse gefen dutse mu ban da duwatsu daji daji tunda dai akwai duwatsu a garin su kabiru fa yasilu ilayhi ala shiddatin min alhaja zai kai ruwan wurin nan lokacin da ake kan tsananin bukata wal afash في وقت كذا وكذا ثم كيف أودعه في الأرض kuma ka duba yadda Allah ya ajiye shi a cikin Ruwan nan da aka yana nan a ƙasa, akwai wani rafi da tafkuna da ke ɓoye ruwan. Allah ya yi wa ƙarƙashin ƙasan randa-randa. In ka fasa kan randa, sai ga an samu rijiyar da ruwa bai kare ba.

akan ce rafin kafa akan ce ne da mai auna wannan naka kabiru da ya auna ya auna ya ce ko ruwa a nan go kila haka ga ruwan kai hoto hmm? amma ya hoton ruwan ta taba taba wajen ina ne kuma kaga mu nan ne muka dauka babu wanda masallaci wanda wani wanda wani da kuke ka kula mai wanda ne kawai ba wani ruwa <laughs> eh, ko an ana so kulla ina zuba da masa da kanka bane a haƙa maka wurin nan aikin da kuke so su je sai ce nan sai ta nan haka da aka auna aka ce babu ruwa da aka rijiyar malam babu ruwa ba sai kaga sun bude wa wurin sun bude wurin lokacin da masu wancan buwar suka zo nan suka bar min karafunan ma a kina da sun fita sai daya daki ita na auna wani ma in ka taho da yaran na zagan in ka ka taho idan ka taho haka za ka taho da su ruwa ike sai su haɗe an kauce wurin sai su wari ta koma ta can ka taho daga sun haɗe wani wurin su haɗe da kyau

gero dawa masara yakuwa harama kuka duk da ita bishiyar ce tana sha da kanta jau ko shi ma sama sama ita yi din haka ruwan wal ce da magunguna nan inda muke noma abun sha nan magungunan mu ce wani mai magani na cewa kowanne magani ana samun sa ne a kasan irin abincin da kuke yi to a magungunan ku yana cikin abin da alaƙa da ciyawoyin da suke nan gurin kila da za ka taibo maganin ingila ba zai ma nan ba sai dai ƙarshen ka in ingila ne suke ɗiban maganin su kaitan su yi shi buhu buhu katon katon dari ne don haka nan wannan shi za za ku je ku haɗa ba a gari ba, wannan ku je ku haɗa da a guri ba. malam wuyi eh, ba su nuna mana yadda aka yi ba akarar da hubili anuwa al'adar ya ta yi a su sani nan ku ba ku ba ku kai ma ku haɗa ba haɗe shi an tuka shi an ɗiba shi ba an busar da shi sannan amma ba ku da kuka ebo itatuwan ba ku zo ku haɗa ikin ne a wani ba wani abu a wani sabon abu mayukan ne ruwan da za a yi da wace tsiya da wace tsiya da za a haɗa da mai wari da mai ƙanshi da wane ne mai zaƙi da mara mai haman mai yami kai kaga lokacin da muke yawan cin abincin asali abincin asali kan ciwo ma bai kai irin na yanzu ba dan da nan kuma yi masa magani bai ba da wahala gona za ka ɗebo ya kuwa a nafa ibo dawa dankali nan zai tsalo fere rogon nan zai kullo ya ci tsara nan za a je a yi abin na malam samu dinki a samu yaɗiya a samu menene yanzu na ke da ɗan yaɗiya na ganin hawan jini to sauyi sa da ba mu da aiki muke haka kai ba ta mutu ba abinci ne abinci ne a gaskiya wal adawiyya wal aqwatu da kotu, kotu masu ƙarfafa jiki masu gina jiki qutu akwai abincin da babu abu nan kowa wanda za su sa kowa a ciki ake samo abin da ke sa kowa Su النبات وإلا تلتلي يجدي سوكي كمان تروى سوكي جلما مروى بإذن الله هذا يصلح الغذاء wannan na gyara abinci ka duba irin su ba kono idan abinci ya yi ya ki daɗi ba ɗebo ta kafai ka yi yadda a kai yana ci wo zai bulo dan za ka miya kashin gida ko miya a ba ta da kan gado a gida daga ya gona da ka ce ce ka kirayar ya ka zuwa a ciki shar Allah ya sa su sa miyan ka ce abunka yanzu da ba ma cin irin wannan ake yanzu in ka sha barkono jima zai saboda abinci ya lalata ala alala mu je gida jibirin ya ya ne na ɗe biya ji na zuba mukaci mukaci ina kallo na sha a na ka. shi bai sa ba na ci ka tafi wai muka wa mota za mu je garko ina jira in ce a tsaya na daga mun je gida mun karya kuna za mu dawo kai da kai malam me ne wani cikin ga wani iri ne ashe shi isa kake ta fara amma ni na jin ni ma yanzu cikin na bai wannan daukan bai daukan wannan zaɓin yanzu amma da barkono hawaii ku na aka muku miya ba daɗi ina ebo barkono na zuba malam cikin hawaii in ci abu na gumi kuma shuru kila mata maganin da yake yi amma ni kawai na zuwa ne don ji daɗin abinci wa haza yin fizuhu misalihul gaza wa haza yin fizuhu wannan na zartar da shi wa haza yuqawwi wannan na karfafawa wa haza yad'ifu wannan na raunanawa wa haza summun qatilu kace wannan dafi ne ya jira yanzu nan lahira assalamu alaikum ka samu tinya ka samu tinya kana cin tinya ko yanzu yanzu nan za ka abin nan mutanen mu suka ce burohi za ka ganta mun taɓa da nono nono na zuba haka wannan aka sa maka ciwo wai wai wai jin zai wala kita kana yi in ka ci ma san kame wala ka yi abin da kawai zai maka maganin cinya a samu madaran shanu ana shafin rabu yadda ka san mai ne a sa masa omon nan a sa wa mai ruwa a sa omon nan daga ne kawai ya kwance ya ai sako haka tun ya tace da madara da tambayan madaran nido ko madaran gungwani ban sani ba. Wala su adari. idan a zai yi ha ba shi min as-sabbi wannan makari ne na gadin yanzu nan maciji zai ciwo sai a ɗebo jikin jiki a kashi a yi maganin jibin maciji yanzu kuwa sai dai ka tafi kemis ana zuwa kemis sai su ce na maciji na na iya kamo shi na kawo na kamo shi ma ko sauraron ku na yi sai to tafi je ka kawo shi daga na yi musamman maganin da za a ba baka amma akwai masu ba da maganin su ba sai da mashigin mina sumni su dai su ce ba mu iya ba kawai ba za su haɗi ba E hmm? ba? Eh, mai mara ce albasa na maganin, eh, yana maganin sana ma yake, amma ban gwada ba. muna zaune ne a nan da aka ce kuna mata ci je wannan rubuta mata ci je wancan cikin haka fa aka yanka albasa aka doge sai cire dafi amma ban gwada ba yanzu in kuna mata ce je wani a nan to ku je asibiti a ja nemo albasa musamman salisu tun da ya rike karatun da kyau هذا شفاء من الصمد وهذا يمرض وهذا دواء من المرض وهذا يبرد هنا كتشفاء وهذا يسخن أن تسوانا ذي إمام وهذا إذا حصل في المعدة كما الصفراء وأن إن شجع a ciki zai maganin yellow fever ne wannan yellow fever da ake ta shan wahala a je sai an yi magani sai an sha ne a yi yellow fever ta yi ba na kuwa shan da za ka kawai kasha sai ya raga da ita kawai rana ɗaya ka warke safara magani shi ba shi ake ce masa shawara ba shawara min a amakil orobi tana kan cikin mai suke da suna can cikin jijiyoyi ke shiga sai taru yi lakab wa haza idan hasala fiha walla da safara wannan in ka ce wannan zai haifar maka da safara wasu hala ilaiha wa haza yadda fa'ul balgama wannan na maganin majina والسوداء السوداء وهذا يستهيل إليهما wannan ya sahilu ينا yana narkewa yana komawa gare su wa haza yuhayyijin dama wannan na ya motsa wannan mai littafin za ku zama mai littafin yana da dawa'un a tibbin nabawi ka samu littafin za ku samu ya zuba abubuwa da yawa a ciki ya kawo nau'in itatuwa da yawa a ciki kai daga ne kasan ya san itatuwa kuma ya san yadda ake magani ya san kan magani ya san menene kazan abubuwa ko haka yanzu kuwe mu wannan yana bacantar da mutum kana sha kawai inda kana sha yanzu na za ka shi ne da yanzu maimakon kila jini ka ya hau kasa wannan kwaya a da yana don ba bacci Kasa wancan sai a yi ma dogulin tun ba sai abin nan ba a yi wane ne sanin kacin kashi a yi ta ba an suka baka wancan na hakika na na itatuwa mara yanzu na za ka yi bacci ban fasa ne ba ka kaso ne ka ce min a ainihin ba ni maganin bacci an ce zan na karanta da jini ma ban sani ba ni dai na karanta muku ne dalilin karantawa saboda mutu a amalul qulubi wajen magana ni na karanta ne alaƙan da ta imani ba ina karanta wani ina magani ba rana wani ya jinna magana zuwa tun da nan ma nan shi shi biyan yi magana abun nan na yi magana zuwa kaza zuwa kaza na samu wata mujalla na karanto abubuwa na je na yi musu irin karatu na eh, na ɗan holoko zuma na kaza asalin zuma ita ce kaza zuma na kaza zuma na kaza sai ga wani yana tambaya ta zuma na ci kai ba fa maganin na ya ba karanta wa ne eh, ni wajen magana malami magani ka ka tambaye sai dai ka tambaye ya halatta ko ya haramta dan ne sai yaya abun yake yi da ya ake ga min yadda aka hada magani gaya min yadda ake yi to san ce ma ya halatta nan ce ma bai halatta wa hada eh, yamna'u nauma wannan na hana bacci kaga ko wani ikin nan da suke zuwa da shi daga kamaru ba zan kafa shi a baki ba ka bacci babu shi ma na fa ne amma akwai ne ce da suke zuwa da shi daga kamar ɗan ne ina da akwai sai wani ma ko kafa shi a bakin kasa na raga da su tsari haka suke tsaron suke zuwa da shi na ce da kamar wajen zuwa da shi in ka ci ba za ka yi bacci ba ba ɗaya za ka rasa inda baki ne yi هو هو يمنع النوم وهذا يفرح وانا كفاء النشوة وهذا يجلب الغم وانا كتيه ينا فات عليه ينا جن فشي يا أبو زي كافو شيء أنا كوي أبو نزاك إسكي سيوين ديان رانسو كشافو eh kawai an kuwa ne an kuwa cewa kawawa na kai kana wannan akwai sayoyin da ake haɗawa da zarar aka ce wani ɗan jikin wanda za ka ya fara far far far far far far far far far far cikin su hawaye cikin mm-hmm. hawaye in aka matsa in yi kuskure da ke mutane ya kusan sai an fasa kasuwa to irin wa'annan sai wani ne idan hada tun safe in aka ce masa an taɓo shi an fata ba an magari ba ta daina cewa a samu ne yaro wata rana da ya laifi mai dawan sai da ya sa a masa sanda ashirin sannan ya shirye sai ciki kare sanda ashirin aka dinga dinga masa kokara daga nan aka ce ya fita daga kasuwar ma ibar wurin ana wasa ibar wurin ya bi wata hanya hanyar ba ta biyuwa to zai zama kanka a masa kai zai yi ya bi wata hanya ya haka hanyar ba ta biyuwa na ai wa'annan saiwoyi haɗe-haɗe ne suke haɗe-haɗe ne da yan kusan ma ba ma wani shirke-shirke haɗi ne cikin sa duk sai ai zai dinga yi وهذا يجلب الغم إلى غير ذلك من عجائب النبات لذلك أبوبهم بما ما كان ثلاث التي لا تكاد تحلم ورقة منه ganye wani ganyen daga cikin sa. wala irkum ba wata jije wala samaratu min manafi'i ta ajizu uqulul bashari wanda hankalin dan adam ta kafa anil ihata fiha تفصيلها وانظر تدوبة إلى مجاري الماء مقرارا جيني روى في تلك العروق ruwa yake bi kaga yanzu nan an kawo ruwa laida kasha laida hudu da daure na na al'amani ban ba sun koma ne ko na ɗauka ko ya sake koma asibiti shi ne yake ya sanar da shida ne ko na sha hudu ina suka zuba shi na suka zuba shi na jekayi ya ibrahim a'a abin na daga an bu an huda hankali ya shiga cikiya ba an kawo ne ya shiga cikiya ba an kawo ya shiga kai inna fil jasadi la khabaru hmm? akwai labari في تلك البروج الدقيقة الضيقة جاسوس إيرارا بايك لوك شسانة مجيجا عرضا ثلاثة ثلاثة إذا جكت أنيما أنيما أما كأبن ما كيسا أسوك فاني تمال سوك كلا ضعيلة الضعيفة التي لا يكاد البصر yudrikuha wanda ko fedewa aka yi shi ma bai iya ganin ta illa ba'da eh, tahqiqihi sai dai ma wanda ya san inda take kaifa yaqwa ala qasrihi wa ala ijtizabihi min al-makarhi min makarhi kaifa yaqwa ya zai iya samun karfin ala qasrihi akan turfafa shi wa alaki fi zabihi akan cike shi turke shi min mafarrihi ko markazihi ila fawq ثم ينصرف fi تلك المجاري daga nan ya tafi daga waɗannan wuraren gudanawan eh, tilkal majari da hasabe abuliha da yadda wurin ya karba wai da wurin ya karbi ka ga ya buɗa wa abu na sai ruwan ya tafi wata wata wata ثم تتفرق مثلا wannan ruwa ya watsu wata tasha'abu tasiririnta inda ta tafi ina ila gayatin la yanalu al-basar a rasa ma wajen ina ne ginin ɗin yake ko ruwan ya shiga shi ya baje ya haɗa cikin gaba ɗaya Allah kawai ko Allah alimu ko Allah latif ya alamu man salaka wa huwa latif sun ta ila wani hamle shajar yadda cikin ƴaƴan itatuwa ke kasancewa kasantuwar cikin ƴaƴan itatuwa yadda suke kulla cikin su a yadda sukan hayayyafa wa nuqlatihi min halin ila hali da ɗaukewan cikin nan daga hali zuwa wani hali ta naqli a hawalin dalili kamar yadda ɗan ciki yake yake ɗaukan hali wannan yana waje daga ɗan auduga ko ɗan kaɗanya ko ɗan mangoro gashi a farari ko ɗan lemo gashi a farari zai fara tun daga ko ɗan ya koma ya fashe ya riga har ya fashe ya fashe tun ya kullo a gindin haka yana nan har ya kai inda zai zaka ga yayi kama da halittar mutum digon mani arba'in yana kaza arba'in yana kaza arba'in yana kaza أنا جدما كبا في ا سيتا متون تغريش جدنا سيتا فاما تغريش أهوال الجنين المغيب عن الأبصار شي وانا يا بودا جيدو با غنين سو ترى العجب الأجاب جاءت أبو ماما تبا تبارك الله رب العالمين وأحسن الخالق بينما تراها فكان كما كلم فهطبا قائما كيسي أطيع عاليا لا تسوت عليها لا تفاتي بشيء yadda kasaha rabbuha shi ɗan kenan inda ga ɗan zai fito a fili da daga kuma wani ya zo an lullufe shi wani kuma ba shi aka girma سابقها يعني من الزهري لقفه حصل كسوة ثم صلبها تلك الكسوة لقنا أكرئي إيوان ننسك وكونها كاير وكفاها من الورق اللولو بيتدقى بدني فدوبي دي صلى دقايا تهايد وغرشي آه، من الورق كسوة هي عصبة من الأولى ثم أطلع فيها حملها غناية كل ذلك ضعيفا ضئيلا كالنولة بعد أن أخرج ورقها فإن تابتا دجني صيانة بجهد من الأن وثوبا لتلك الثمرة الضعيفة كلا بعد أن هدم بعد أن كان يمتى بعدين يدري shi na ai kankani za'ilan za'ifan za'if ya fi za'ifan kankanta تستجن فيه من الحر أنا لطلب إيش تجارزاكي والبرد ده سني والحرات ده سني سني ذا جاينا كشي عين يعني كتوعي هم Shina kaji ni tafka jinnu nake ji. Tafka ne? A kai Allah mu gyara. Tafka jinnu bi. Eh, shi ne gashin a wani a wani kun a wani tafka ne ma wani wani wurin tafka ji wani wurin eh, tafka jinnu bi. Tafka jinnu bi. Daga janna jinanan. me yasa ake cewa aljani aljani ba ganin sa ai larabci ne ba fasara ba boyayye iya mutane kaji mutanen boye eh, mutanen boye ba a ganin su ana kiran gona janna saboda janyaye da take zafi kayan ciki ba ka ganin su to haka nan ƴaƴan itatuwan nan wannan kan da menene yana lulluɓuwa yasa jin nufi min alharri wal bardi wal afati kuma daga wayoyi na cuta su tsotsi tsotsotsin nan wannan shi zai zama garkuwansu sun masaka ila fika simari daga nan ya turo wa wa'annan 'ya'yan itatuwa rizqa saka tilka ya sannan ya kora ila tilka samari rizqa wa gaddaha ya sa masa abinci fi tilka al'urudi wal majari gazzat bihi ta ci da wannan abun din kuma ya tagazzat tifilu bi libani ummi a cikin ikin na ake samun abun da 'ya'yan suke ci shi kuma ikin yana cin abun da ke ci a kafa haka sai noma ce me yasa kake ganin sai an rage masa masu cin masu wawashe masa an zuba masa ka je ka sawa abin masararka abinci sai ka ga wasu zo sun wawashe idan su ja zama da idan su wani ne sai ka ga su na Allah sun fi lafiya sun fi ƙarfi sai su cinye ba ka yi tsumbure ta abinci sun zo sun cinye eh, a ba ya ka mafi shi ta kanka ta kwara masa cikin kyawar ce za ta mutu daga ita kuma sa ta gagi ana kora mata masu ce mata abinci ne hmm. shi ko kuma ka daji zai yi abin ba ina ruwan me wanda ta guna zai dore kiwon Allah halittar Allah ba ta bukatar kariya Allah ya kare kayan shi amma ka gana ka hmm, sai ka tsaya tsaye da roƙon Allah zai ga Allah ya yi kuma rabbaha wannan maha Allah ya halitta su rene su ya bakar da su a fashe a ta tasawwar Amma wani abu ne zai maka da kanka Wata mula wata naha da idiraka ka ta kai kololuwan girmanta fa akhraja zalika jina, ta fitar da wannan abun kankan كائن إذا توم اللذيذة اللين اللذيذة اللينة كدوبا منغول سكا سكا باشنغا كدوبا كنتنو هدو سكا باشنغا ديمو بيشا واها كذيان باري باو ما كتك باشنغا كتاشي بذي بكر كتابو نعداشي باك إدارا كتاشي كتاباري كنا كاونا أما كاكا منغول kaful ka cika bakin ka ka ci gaba da ka hada har da fata kamar gwada yadda suke wata daure har da fatan suke ci kaful ɗin suke nan kaful ɗin suke nan gaga aful har da fatan suke ci allazi da albayyana ba inabi shi ma har da fatan ake ci من تلك المننة Hmm? ba asama a jikin wannan ita kurwa hada wa kam lillahi min ayatin aya nawa ta Allah kam min ayatin ayoyi masu nuna kuduran Allah nawa fi kulli ma ya kawo lahisu inda kisu yake badawa a yi ko yi busiruhul ibadu wa mala yi busirunahu afan da maru ana nan sai kwana ya kare kama masara ta rasu ta je maza maza je a rabi a yan aika mutu aika mutu da ɗan rairan ta ma ji a fige yayan haka da sauransu a karkata shi ma ba a fige ba daga lokacin ta riga ta mutu yanzu ba ta sashi aihuwa ba sai dai yayan sunan ihadati biha wa bi jami'i tafasiha ba tare da an san hakikarin yadda sunan ya kasance ba nan an zo ƙarshe ko an shiga wanda fasali ne Ma kubur lele wannan shi kuma aina ake samun sa eh a tikiyar za a game shi rana ita yau kowa je ne mona shi a ina wurin yake ba ku nawa da aro to ni kuma ba yadda ka ji labarin su za ka nan yaro inda haka kawai ne ma ka je kake ko ta mai yau za ka ji labarin littafin wanda ɗauki littafin ba ka ji za a yi wato hmm? eh, sai take gashi jingina kenan a'a ai ko jingina ba yadda ke gani zan yi da shi? sai kayan ka tafi laburare kila ba laburare ma babu sai biya ne babu da laburare sai haka kawai fuje laburare ku je ku garfe ina in ta ɓaci za ka wata ba za ka koye ni ma zan zo ko akwai mai ni ma mu ma ka bugu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما رب ربنا سيارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين